من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طلا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا أكو بوت الرمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa da wa da biyu a wannan gari namu na Kaduna a kuma wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawa a masallaci mai take masjidu ahlul bait wa sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da abin da ya sawwaka gare mu na tafsiri Allah ta'ala muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai wani kira da muke so mu domin tabbatar wannan zai tafi kuma saƙo zai isa inda muke so saƙon ya ji ƙasan nan kowa ya san tana cikin wani rudani wanda take a ɗimame wanda kowa yana fahimtar cewa ƙashin bayan abin da ya kawo haka shine kamar akwai rashin adalci shi ya tura ƙasar halin da take ciki abin da muke cewa shine abu na farko akwai tarurruka da aka yi dangane da yadda tafsirai za su gudana wanda har a shekaran jiya an ba mu takarda daga ma'aikatar kula da harkokin watsa labarai ta ƙasa a ciki abin da ya shafi tafsiri aka ce ba a yadda ba wani a taki ɗin aƙidar wani sai san aka lura za a ga daga jiya zuwa shekaran jiya mun ɗan rage wasu abubuwan ta amma sai muka lura kamar dokar tana aiki akan wasu ne banda wasu kamar an yi dokar ne saboda mabiya sunna wanda yake ba mabiya sunna ba su samu dama su faɗa abin da suke so akan sunna don wanda suke sauraren kafar watsa labarai ta capital tv wanda ake sawa karfe takwas da rabi zuwa tara da rabi ko karfe takwas da rabi zuwa tara yana da iko ya buɗe baki ya magana akan sunna da littattafan sunna da malaman sunna to da muke faɗa ma gwamnati in za a yi adalci a hana duka in wani ba zai ba to wani karye in ku an bar wani yayi aka hana wasu su magana kan aƙidar wani to lalle ku waɗanda aka hana ba a yi musu adalci ba kuma wannan ba abu bane wanda zai ci gaba da kawo ma ƙasan zaman lafiya sai dai ƙara kawo mata rudani wannan mu shine kiran da muke in za a hana to a hana kowa yi gaba ki daya wanda duk karatun shi ya taba wani to a yanke karatun kamar yadda suka ba da ƙa'ida in ku an bar wani to mu ma duk wanda ya takin ya a takin din aqidar mu a ban mu mai bayani akan aqidar mu domin aqidar ka ita ce jarin ka ita ce makomar ka wanda ba shi da aqida ba shi da jari duniya da lahira kuma mu ba wani abu da muke takama da shi in ba wannan aqidar ba da haka ba wani mutum da muka mai alƙawarin za mu zauna lafiya da shi in yi takin ɗin aƙidar mu ko shi waye sai mun yi takin ɗin shi muwa yana da baki muna da baki mutum ya iya karatu kuma mun karanta abin sama da abin da ya karanta amma wannan muna kira ga gwamnati lalle a yi adalci wannan shine kuma ƙarshen karatu zan ƙara rufewa da wannan bayanin kuma gobe zan yi jiba zan yi gata zan yi Allah ta'ala ya shirya da karamaka Allah bismillah بسم الله الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya ci الدعاء يا ربنا ya ubangiji wa Allah ta'ala ina roƙonka ka tayar ka aiko fihim a cikin jama'ar garin nan wanda suka zo don suna makotaka da wannan ɗakin naka ka tayar da wa sai ce rasulan Allah ka tayar da wani manzo mai wata daraja ta musamman wanda ba a taɓa ganin irin shi ba a duniya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'ar annabi Ibrahim da haka manzon Allah yake alfahari yake cewa ana da'awatu abi ibrahim ni ne da'awar babana annabi ibrahim da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan Allah ka tayar da manzo a cikin su wannan addu'ar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi babban malami Sheikh Muhammad Aminu Shankiki a littafin tafsirin shi Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an yace Allah ya karbi wannan addu'ar da Annabi Ibrahim yayi dan Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan sai Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah ta'ala ya tayar da manzo a cikin jama'a wacce take al'ummi allati la taqra wa la taktubu ba ta karatu ba ta rubutu sannan minhum daga cikin su mutanen da annabi Ibrahim yi addu'a yace Allah ya tayar da manzan daga ciki a ciki kuma Allah ya tayar da wannan manzan. sannan bayan Allah ya tayar da manzan ya turo shi mu kuma sai Allah ya ce mana laqad manna alal mu'minina Allah yi mannu yi baiwa akan masu imani malamai suka ce me mannu shine mutum ya maka alherin da ba za ka iya biyan shi ba shine mannu kamar mai tambaya ya tambaya Allah wani irin mannu Allah ya yi mana sai ce iz ba aka fihim rasula a lokacin da na turo manzo a cikin su min anfusihim akwai qira'an min anfusihim mafi tsadar su mafi darda su mafi ɗaukaka su a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala ya turo su to wannan addu'a ce annabi Ibrahim alaihi salatu ya yayi cewa Allah ya tayar da manzo a cikin mutanen wannan garin shi yasa gabaki ɗaya. malamai sun yi ijma'i babu wani annabi da ya taɓa zuwa ta zuriyar annabi isma'il sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan addu'ar da annabi ibrahim ya yi da allah ya tashi turo mandan allah sai ya ba shi wata irin darajar da bai taɓa ba wani mutum ba a duniya da haka shi sa annabi yake faɗa yake cewa daga cikin sunayena na ana muhammad ni ne muhammad mai muhammad shayabo duk wani mutum a sama ko ƙasa wata halitta babu wanda allah yake zazzaga mu yabo kamar manzan allah sannan ana ahmad ni ne aham sannan wa anal mahi allazi yamhu Allahu bihi ni ne mahi allazi yamhu Allahu bihi al-kufr wannan Allah yake shafa kafirci da shi sannan manzon Allah yake cewa wa anal hashiru allazi yuhsharu an-nas ala qadami yawm al-qiyamah ni ne farkon wanda zan fara tashi ranar alkiyama in na tashi daga kabari sannan sai kowa ya fita sannan manzon Allah yake cewa wa anal aqibu ni ne na ƙarshen da babu wani kuma wanda zai zo daga bayana hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna masali wa an biya iƙabli, misali na da misalin annabawan da Allah ya turo gabanin ni ka masalin rajulin bana baitan kamar wani mutum ne ya gina ƙanƙararren gida gidan ya kai gida fa ahsanahu ya kyautata gidan wa ajmalahu ya kawata gidan illa maudi alabinatin min zawiyatin sai bar waje kwaya ɗaya da bai sa bulo wanda zai cika kyawun gidan sai manzon Allah yake faja'alin nasu ya tsufuna sai mutane suka zo kowa in ya kewaye gidan zai ce kai gidan nan yayi gida gidan nan ya kai gida me yake kyan wannan gidan waya ajabuna lahu suna mamakin irin yadda gidan ya kankaru waya kuluna suna cewa mutane halla wudi at hadhihi labina ina ma a ce a zo a cika wannan bulan kwaya daya sai manzon Allah ya ce wa ana tilkal labina ni ne wannan bulan kwaya ɗaya wa ana katamun nabiyina ni ne cika makin annabawa to shi yasa za mu ga daga cikin arkanul islam akwai shaidawa da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya ƙara tabbata cikin bukari da muslim anas dan mali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na ga annabi wa hanati salatu lokacin sallah yayi faltumisa wudu sai aka nemi ruwan alula falam yajiduhu ba a samu ruwan alula ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a kawo masa kwanan da za a alulan da aka kawo kwanan ba komai a ciki fa annabi ya sa hannun shi a ciki yace kowa ya fara alula da aka fara alola adadin mutane ɗaruruwa ko dubbai sai da kowa ya yi alola ruwan bai ƙare ba kuma sanda annabi ya sa hannun shi a cikin kwanan babu ruwa kaga wannan yana nuna kudura na manzancin manzan Allah sannan haka sanda ya je garin Madina ya samu bayan masallaci na farko da ya gina a duniya shine masjid Quba da ya je Madina wannan masjid Quba inda annabi ya gina shi da hannun shi mai albarka da jama'a mafi albarka a bayan ƙasa su ne sahabbai sai akwai kututturen dabiran da shi yake tattakawa ya hau ya kudu ba ranar nan wata mata daga cikin mutanen madina sai ta turo yaranta kafin ta cewa ya zo ya gina wa annabi mumbari mai matattakala guda uku wannan yaron ya gina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mumbari mai matattakala guda uku ranar da manzan Allah ya zo ya hau wannan mumbanin ya fara kudu ba yana fara kudu ba sai kututturen dabinin ya fara kuka da kututturen dabinin ya fara kuka manzan Allah ya sako daga kan mumbari Anas dan Malik ce san da kututturen dabinin yake kuka duk wanda ke garin Madina yana ji annabi ya lallashe shi ya shuru sannan ya koma kan mumbari ya ci gaba da yin kudu ba yasa wani malami yake cewa jaral ma'u min kafaihi yaqdi bi nafsihi ala sun'i maulahu lahu khairu sun'ihi ala inna maulahu arada sina'ihi ruwa ya gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka rasa ruwan da za a yi alula sannan rasulan baka shauqan lahu udu juz'i manzo ne wanda da da ne yayi kuka saboda bege kan shi sannan annabi ya ga wani balaraban ƙauye. ya ce masa kai kai imani da Allah ba wanda ya cancanci abota masa sai shi kuma ka yadda ni manzon Allah ne sai ya ce wa annabi waye bi maka shaida kan abin da ka faɗa sai manzan Allah ya ce masa tilka shajara wacce bishiyar sai balaraman ƙauyen ya ce wa annabi to in ko haka ne kulli tilka shajara ka ce waccan bishiya ke bishiya zo manzan Allah na kiran ki manzan Allah ya ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki yana tsaye ga tayi gaba tayi baya tayi hagu tayi dama jijiyoyinta sun ɓaɓɓago ta taso ta janyo ta zo gaban manzon Allah ta tsaya ta ce assalamu alayka ya rasulullah da ya ga haka yace to kai mata izini ta koma annabi yace koma in ka zo ba za ka taba ganin alamun wai ta taso daga inda take ba wani abu ya faru amma dai za ka ga ja alamun wani abu ya faru daga nan zuwa nan amma in ka koma za ka yadda take haka take da yasa wani malami yake ta ja'a li da'awatihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami ka annama satara lima ka annama satara ita bayani to saboda haka wannan shine to lallai manzon Allah addu'ar da shi annabi Ibrahim yayi yace Allah ta'ala ya da shi a matsayin manzo to Allah ta'ala ya karɓi wannan sannan idan wannan manzon ya zo Allah zai turo shi da littafi shi yasa Allah ya ce yaslu alaihim zai zo yana karanta musu aya cika ayoyinka bayan tilawa sannan wa yu'allimuhumul kitaba ya sanar da su littafi malamai sun ce akwai bambancin at-tilawa anan da kuma at-ta'ali tilawa kawai a zo a karanta maka karatun gundaren shi ka gane ko baka gane ba in dai ka iya karatun to shine at-tilawa da kuma yana daga cikin maqasid guda shida da yasa Allah ya saukar da Qur'ani daga ciki a iya karatun ƙur'anin ƙira'atan wa tajwidan a iya karatun shi ƙira'atan kar mutum yanzu yana fan kalabu bene mutum min Allah wa faralin to kaga aiki a hankali to saboda haka bayan ƙira'atan wa tajwidin ka san akwai waɗanda saboda iya karatu bilalabi ko wajen Allah za a je ai karatu sun iya wallahi saboda za ka ji karatun shi yasa manzon Allah ya yi maganin cewa mallam ya taganna bil qur'ani falaysa minna to qira'atan kenan sannan wa yu'allimuhum alkitaba yazo ya koya masa littafin ta hanyar abinda alqur'anin ya kunsa sannan hikima da kuma asrarud daqiqa shine sunnar manzon Allah abinda kai tsaye ba za ka gane ba mubasharatan manzon Allah sai maka bayanin ga abinda qur'anin ya kunsa yanzu wanda ya ce maka bai yadda da hadisin manzon Allah ba ya ce maka shi qur'ani kadai zai bi sun ce ana cewa ƙur'ani kaɗai to ban san ya za a ci ba akwai tambayar da billahi lafi in kamai har duniya ta tashi ba amsa yanda Allah da ya zo maganan gado ya ce yusi kuma Allah fi auladikum lizakari misal hadil saye. ba mishkila idan mutum ya mutu yana da 'ya'ya guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji yanzu dukiyar za a kasa ta gida na uku namiji ya ɗauke nawa biyu mace ta ɗauke nawa ɗaya to ka tambayi duk wanda ya ce bai yadda da hadisin annabi ba akwai abin da ake ce masa unsa muskilun wani za ka gan shi a halittar shi namiji ne amma akwai kuma bangare na mace a jikin shi wata kuma za ka ganta a halittar ta mace ne amma akwai wani bangare na namiji a jikinta shine unsa muskilun kaga shi kai tsaye ba za ka ba shi hukuncin namiji ba kuma ba za ka ba shi hukuncin mai ba mace ba to sai mutum ya mutu ya bar ɗa namiji da kuma wannan unsha muskilin guda ɗaya ya za a raba dukiyar sai ka mai tambaya ai Allah ya ce li zakar misl habil unsa wannan shi ba mace bane shi ba namiji bane ya za a raba dukiyar wala zaka ga har abada ba shi da amsa a tambaye shi a ce ya za a ba da amsa kuma Allah da ya tashi ya ce rabbul mashariq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ya ce ubangijin gabas ubangijin yamma sannan ya ƙara cewa rabbul mashariqaini wa rabbul maghribaini ubangijin gabas biyu ubangijin yamma nawa biyu sannan yace fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun ka tambayi duk wanda yace bai da hadisi ba da Allah ya faɗa maka ina ne gabas daya gabas biyu gabas da yawa yamma daya yamma biyu yamma da yawa ka tambaye shi ya faɗa ma sai ka gaba amsa shuru amma mu da muke bin sunnar manzon Allah sunna annabi ya karantar da mu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kana tambaye mu me gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu wala za mu baka amsa ba mu da matsala sannan ka tambayi duk wanda ya ce bai dada hadisin manzan Allah ba Allah ya ce inna rabbakum Allah ne khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-arsh Allah yi maganan ya halitta sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida wanda ya yi bayani filla filla a wata surar har tsawon kwanaki shida sannan ya ce wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin min mata ubin. ka tambaye shi kwanakin da Allah ya halicci sammai da ƙasai, kwanakin da ke wajen shi ne wanda yake wuni yana matsayin shekara dubu ko irin kwanaki namu na duniya ne ya baka amsa da nassin qur'ani irin waɗannan tambayoyin suna nan wanda in wa mutum ba zai baka amsa ba kuma suratul fatiha ka ce kayar da suratul fatiha ta zai ce maka iya da sai ka ce to kawo inda Allah ya kira ta suratul fatiha a qur'ani sai ka babu yanzu Allah ya ce mana annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihu ummahatuhum matan manzon Allah iyayenmu ne da nassin Qur'ani dan Allah da matar da Qur'ani yace mamarka ce da mamarka ta gida wacce fi dacewa ka sani to amma fa iyayensu na gida an san su amma iyayensu na Qur'ani ba a sani ba Ko da ka tare shi kace wacce ce mamarka ta Qur'ani da Allah yake wa azwaju ummatu sai yake maka ai qur'ani bai faɗa ba ba a san su ba okay yana an san mamaka ta gida amma ta qur'ani ba bayani sai ga mutum fa buhutan ladhi kafar kawai irin wa'annan tambayoyin suna nan da yawa da za ka yi cewa mutum kuma wani zai janyo hadisi ne bai fahimta ba ba karatu ne ba don matsalar duk abin da ka je ka karanta ba gaban wanda suka san amma dole ka samu matsala sai ya ɗauko sai ce to wannan hadisin ya ci karo da wannan ayar saboda haka da wannan haya ta ci karo da wannan hadisin mun rushe su ba mu yadda ba da kuma za ka samu irin wannan cikin qur'ani da yawa sai kaga kaman a zahirin abu ya yi karo kuma ba karo ba ne kai ne dai kawai baka sani ba to haka ma matsalan hadisi take kai ne baka sani ba kawai shikenan wanda misalai da yawa suna nan a cikin alqur'ani kalmar hikima Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya amfani da ita a cikin qur'ani gurare har guda ashirin Allah yana amfani da ainihin wato alhikima na farko a cikin surori goma sha biyu akwai cikin wannan sura ta bakara akwai aya ta ɗari da ashirin da tara da aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da aya ta ɗari biyu da talatin da ɗaya da aya ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya da ta ɗari biyu da sittin da tara sannan ali na guri biyu tamanin da ɗaya da kuma ɗari da sittin da hudu sannan nisa'i hamsin da hudu sannan da kuma aya ta ɗari da goma sha uku ma'ida aya ta ɗari da goma nahali aya ta ɗari da ashirin da biyar a cikin suratul isra'i aya ta talatin da tara sannan luqman aya ta ashirin da ɗaya ahzab talatin da hudu sannan sai suratul zukur talatin da uku sannan sai luqman aya ta biyar sannan sai suratul juma'a aya ta biyu inda Allah ya amfani da kalmar hikima sannan malaman tafsiri suka ce gabaki ɗaya kalmar hikima a cikin ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni guda bakwai ne na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalmar hikima yana nufin al-mau'iza wa'azi kamar yadda yake cewa hikimatun baliga fa ma tugunin nuzur Allah ya amfani da kalmar hikima yana nufin min al-mau'iza wa'azi sannan Allah yakan yi amfani da kalmar al-hikima a cikin ƙur'ani bi ma'anar sunna da haka malamai suka ce duk inda Allah ya kawo kalmar al-kitabu a ƙur'ani sannan ya haɗa ta da kalman alhikima in har yana maganan wahayin da ya saukar wa manzon Allah ne to alkitabu din shine alqur'ani alhikima din kuma shine bayanin da annabin yake akan qur'anin wanda kuma shine sunnan shi to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa matan annabi wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma sannan abu na biyu akan yi amfani da kalmar hikima na uku bi ma'anan alfahamu fahimta Allah ta'ala ya yi magana ya ce ula'ikan lazina na humul kitaba wal hukuma wan nubuwa sannan yi magana ya ce walaƙad atina luqman alhikimata an ishkur lillah sannan akan yi amfani da kalman alhikima ana nufin annubuwa annabci kamar yadda Allah ta'ala ya yi magana akan annabi Dawud ya ce wa na alhikimata wa fasl fita mun ba annabi Dawud alhikima shine annubuwa sannan akan yi amfani da kalman hikima ana nufin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce ud'u ila rabbi rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana sannan akan yi amfani da hikima ana nufin ulumul qur'an gabaki daya Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wannan shine guraren da Allah ta'ala ya amfani da kalmar hikima a cikin qur'ani kuma tana daukan waɗannan ma'anonin kenan kullum dama abin da ke sa a zo a yi ɓanna a yi ta'annuki mutum ya ji ya ɗan yi karatun ji sama sama ya yi hie ya yi wane ne wane ne bai tsaya gaban malami ya yi karatu ba sai ya zo kuma ya naɗa ma kanshi malanta to daga nan da ya naɗa ma kanshi malanta to bala'i ya riga ya zo wannan kuma duk shi ne yana daga cikin abubuwan da ya jefa mu cikin halin da muke ciki Allah ya kiyaye sannan wa yuzakkihim ya tsarkake su daga shirka daga bid'a daga son zuciya daga duk wata ɗabi'a wacce take mummuna manzon Allah ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ta'ala ya turo ni domin in cika ɗabi'u wanda suke ainihin wato masu kyau ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni mun sha bayani muka ce duk wanda ya bauta ma Allah babu yadda za a yi Allah ya karɓi ibada sai ta haɗa sharaɗi guda biyar na farko dole a samu saharatul qalbi min shirki dole zuciya sai ta kubuta daga shirka me yake sa mutum ya zama mushriki shine zuciya ta hada haƙƙin Allah da wani sannan na biyu sai zuciya ta kubuta daga haƙƙin manzon Allah kar zuciyarka ta hada haƙƙin manzon Allah da haƙƙin wani me yake sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciya ta hada haƙƙin manzon Allah da haƙƙin wani sannan in aka samu wannan sannan jikin da zaka bauta ma Allah da shi yana da tsarki kifafin kaka wajen da zaka bauta ma Allah yana da tsarki yanzu galibi an fi lura da wajen ibada tufafin mutum ya tsarki kayan shi ya tsarki inda zai bauta ma Allah ya tsarki sawa'un zuciya ko ta tsarki ko Allah ya sa kace tsarki wannan bai damu mafi yawancin mutane ba ta shi yasa har ta kubuta Allah ya ce yau malayin fu'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim babu kuma yadda za a yi zuciyar mutum tana ɗauke da wancan dattin sannan kuma mutum ya je gaban Allah ya ibada Allah ya karɓa to manzon Allah wa yuzakkihim yana tsarkake mu daga dukkan waɗannan abubuwan san zuciya bangarancin hassada ƙita mugunta kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ga littafi nan mun saukar maka domin ka fitar da mutane daga dubu zuwa ainihin wato haske duhun son zuciya duhun duk wani abu wanda ya saba wa musulunci sannan yace innaka antal azizu lalle kai Allah kai ne al azizu al imamu ar-ragib al asfahani yake cewa a cikin littafin al garibu ko al mufradatu fi garibul qur'an yake cewa idan an ce al azizu shine allazi yuqhir wa la yuqhar shine wanda yake da rinjaye akan kowa babu wanda yake da rinjaye akan shi allazi la yu'jizuhu shay'un wanda babu wani abu wanda yake gagara shi Alƙadiru ala kulli shay'in wanda yake yana da iko akan kowane irin abu allazi la yujadu mislu wanda ba za ka samu misalin shi ba almuntaqimu wanda yake ɗaukar fansa ga wanda ya turo manzo da bayani yake bin manzon shine al-azizu shi yasa Allah ta'ala yi amfani da wannan sunan na al gurare da yawa a cikin Qur'ani har guri so 92 a cikin ƙur'ani a cikin surori ashirin da bakwai a cikin ƙur'ani shi yasa ya amfani da kalman izza cewa kullillahi izzatu jami'a izza ga baki ɗaya ba ta kowa ba sai ta Allah ce al-izzatu lillahi walillahi al-izzatu wa rasulihi wa lilmu'minina ko to shi yasa yace qul malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha domin shine al-azizu din wa tuzillu man tasha bi yadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir dan haka izza a hannun Allah take in Allah ya ɗaga ka ka dagu idan ya dankwafar da kai ka dankwafu kuma shi ne wanda yake da karfin da ya fi karfin kowa babu wanda ya isa ya da shi sai ya karya shi sannan al-hakimu ne suka ce al-hakimu fi af'alihi wa qawalihi wa shar'ihi Allah mai hikima ne a cikin aikin shi da maganganun shi da shari'ar shi fa da al-ashiya a fi mahalliha kowane irin abu Allah yana sa shi inda ya dace a sanya shi li ilmihi wa hikmatihi wa adlihi saboda ilimin Allah da kuma hikiman Allah da kuma adalcin Allah Allah ya tura annabi Musa ya je ma Fir'auna wa'azi bayan an je an Fir'auna wa'azi da aka gama sai ce fa man rabbukuma ya Musa wai da ka dama tukunna ka zo kana ta wani bayani yi ban fahimta ba ka ce wai Allah ne a aiko ka to wai Allah nan ma waye shi tukunna anan Musa ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Allah da kake tambaya akan shine wanda ya halicci kowane irin abu kuma yayi shi yadda ya kamata a yi shi yanzu dan adam da wata majalisa za ta zauna ta kawo shawara ta ce to ya kamata yadda aka yi dan adam da hannu biyu a ƙara masa hannu biyu ya zama hudu sannan a ƙara masa ƙafa biyu ya zama ƙafa nawa hudu ta yadda idan biyun ya samu matsala ga biyu tattara sannan a ƙara masa ido guda hudu biyu a gaba biyu a baya ta yadda idan na gaban sun samu matsala ya dinga gani da sannan kuma ta yadda ya dinga amfani da na bayan kar wani abu ya zo ya cuce shi sai a ɗauki wani misali a nan Allah ya kiyaye a mai haka a mai wakin a ƙara mai hannu biyu ya zama hudu a ƙara mai ƙafa biyu ya zama ƙafa nawa a ƙara mai hannu na ido biyu ya zama nawa ai na faɗa maka da zai shigo nan ana karatun nan da wani sai dai ka ji shi a jakan magwar ana fira da shi zai ce ya ga aljini ya ka gan shi ce wala idan shi gaba da baya saboda wancan ba halitta ba ce ta alhakim wanda yi ta da haka duk abin da aka yi shi haka ya dace a yi shi shi yasa Allah ta'ala ya yi shi haka shi yasa Allah ta'ala ya zama zamanto ainihin wato alhakim kowane irin abu Allah yana yin shi yadda ya dace a yi shi sannan ya ce ne يصدر عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب باب ولد قيامته يكي يهودي عن ملة إبراهيم تفرك النبي إبراهيم illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawantar da kanshi wasu suka ce illa man halaka nafsahu sai wanda ya hallakar da kanshi ko illa man jahila nafsahu sai wanda ya jahilci kanshi shine zai bar tafarkin annabi ibrahim Allah ya ce wa laqad istafaynahu fid dunya wallahi mun zaba annabi ibrahim a duniya ba wannan ba Allah ya faɗa abu guda shida da yima annabi ibrahim inna ibrahima Lallai annabi ibrahim sai ce kana qanitan lillahi kana ummatan annabi ibrahim umma ne shi kadai me umma Allah ya sanya shi kudwa jagora ne abun koyi sannan bayan wannan qanitan lillahi annabi ibrahim mai din tsoron Allah ne sannan hanifan sannan hanif ne me hanif wanda kullum yake karkata daga gaskiya daga ƙarya ya koma zuwa gaskiya yake karkata zuwa ga bauta ma Allah shi kadai zuwa ga barin wani bautan Allah shine halin sannan walam yakum minal mushrikin annabi Ibrahim bai zamo daga cikin masu shirka ba abu guda nawa ummatan qanitan lillahi sannan hanifan uku sannan Allah yake shakiran li an'umi din ni'imar da Allah ya yi ma annabi Ibrahim yana godiya ga Allah abu hudu kenan ishtabahu Allah ne ya zaɓe shi bayan ya zaɓe shi wa hadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya sannan Allah ya ce wa atinahu duniya dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihi mun ba shi kyakkyawan abu a cikin duniyar nan sannan a lahira inda Allah ta'ala yana daga cikin wato mutane wanda suke masu islahi inda Allah subhanahu wa ta'ala ta shi yasa nan sai Allah ya ce wa manyar gabu babu wanda zai kyamaci farkin annabi Ibrahim sai wanda ya wawantar da kanshi ya halakantar da kanshi ya jahilci kanshi Allah ya ce wala qadis tafainahu fid dunya wallahi mun zabe shi a wannan duniyar shi yasa ake kira manzon Allah Mustafa daga istafa yastafi mustafi mustafa eh Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas yastafi Allah shine mai zaben shi kuma manzon Allah da Allah ne ya zabe shi yasa ake kiran shi da Mustafa domin ismu maf'ul ne mustafi ismu fa'il mustafa ismu maf'ul to shi yasa gurare daban-daban Allah ya yi maganan ya zaɓi bayan shi ya ce wa annabi Musa qala ya Musa in istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash Sannan ya yayi magana akan nana Maryamu cewa ya Maryamu in qalat malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin yayi magana inna Allah stafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal Alami, zurriyata man hamalna ma'anu in ko kuma wa alami Allah yayi magana wannan sannan yayi magana akan abin da ya shafi da yayi magana akan Annabi Isa da Yaqub da ainihin wato Ibrahim sai yace wa innahum indana lamina al-mustafain al-akhya sannan gabaki ɗaya Allah ya haɗa yace qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ka ce godiya ta tabbata ga Allah kuma aminci ya tabbata akan bayansa wanda Allah ne ya zaɓe su da shi yasa malamai suka ce daga cikin zaɓin da Allah ya akwai sahabbai da yake qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi na safa sahabbai na zaune gaban annabi sai ce huwa jitabaku shi Allah shine ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj sai Allah ta'ala ya ce wa innahu fil akhirati Lallai shi annabi ibrahim tahira lamina salihina yana daga cikin bayan allah nagartattu shi yasa annabi ibrahim da annabi yusuf suka yi tadarru'i zuwa ga allah cewa allah ya sanya su daga cikin bayi na gari annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki da malamai suka ce ma huwa salahu wa man huwa abdus salih suka ce as-salahu lughatan masdaru salaha yasluhu salahan wa huwa diddul fasad ya gyaru yana gyaruwa gyaruwa shine kishiyar ɓaci shar'an kuwa suka ce huwa suluku tariqil huda shine shiga hanyar shiriya والاستقامة على ما يدعو إليه الشرع والأقل السليم da kuma tsayuwa akan abin da shari'a yake kira a kan shi da kuma hankali lafiyayye shine ne salahu sannan wal abdu salihu bawa na kirki huwal al abdu mustaqim shine bawan da yake tsayuwa ala ta'atillahi akan yi Allah ta'a bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda yake tsayawa akan duk haƙƙin da Allah ya ɗora masa da haƙƙin bayan Allah shine al salihu in ka tsayu akan abin da Allah ya ɗora maka ka kiyaye da kuma haƙƙin bayan Allah to kai abdun salihu ne wani ma haƙƙin Allah bai kiyaye ba haƙƙin mutane ma bai kiyaye ba kuma an yi magana sai ce in an ce Allah ba da aljanna firdausu su ne gaba gaba wajen addu'a amin to kaga wannan tilka idan ismatun jiza ko sannan Allah ya ce me أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لمن ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ta'ala ya ce in fala lahu rabbuhu a lokacin da ubangijin annabi Ibrahim ya ce wanda ya samar da shi daga babu ya ɗauki nauyin shi kuma ya samar da bukatun shi ya ce masa aslim ka ƙauya zuwa gare ni ka yadda babu wanda za a bauta masa sai ni ƙala sai annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na yadda na jawo da wannan ƙa'idan zuwa ga allah ubangijin talakai dama mun ce al-islam masdar ne na aslama yuslimu islam min babi af'ala yuf'ilu if'al to tunda al-islam masdar ne na aslama yuslimu islam babu yadda za a yi a kira ka musulmi sai in ka kiyaye bi ma'anan kalma wannan ka'idar dama mu ahli suna ta'arifin musulmi a wajen mu ko ta'arifin musulunci huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi shine miƙa wuya ga Allah ta hanyar ka yadda ba wanda za a bauta masu shi wal inqiyadu lahu bi ta'a sannan da jawowa zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a wal khulus min shirki da kubuta kuma da gani shirka shine musulmi amma wanda ya je ya matsa abubuwa ya zo shinkafa da wake sai dai in an baka hukuncin musulmi a duniya da hanyar abin da kake lafazi in an je lahira kuma wannan sai Allah ta'ala ya hukunci malamai sun ce a yaushe ne Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim aslim ya ce aslamtu lirabbil alamin wasu sun kawo abin da ya faru a cikin suratul an'am wanda yake magana fi doguwa da Allah yake cewa id qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqinin فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم لئن لم يهدني قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين وهاجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون sai Allah ya bada amsa yake allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun jayya ce akai mai tsawo Allah ta'ala yake cewa id qala ibrahimu li abihi azara asan da annabi ibrahim yace ga baban shi azara yace baba a tattakhadu asnaman aliha baban yanzu ku rasa abin da za ku bauta masa sai gumaka ka baba inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ina ganin ka da kai da mutanen ka kuna bata kuma batan a bayyane ki to ya samu suna bauta masu abubuwa akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar duk gashi nan ma janna alaihi lailu ra'a san sanda dare ya zo duhu sai ga tauraro ya fito da tauraron ya fito yace yanzu wannan ubangiji ne malamai sun ce akwai hamzatul istifham da ake kaddara bi ma'ana a hadha rabbi ya faɗi wannan ne ta hanyar ya zaman tushin faɗar da zai yi jayayya da su don ya tabbatar musu da ba wannan ba ne ya cancanci abota masa Allah ne ya cancanci abota masa sanda ya faɗa musu haka da rana da ainihin wato ya je ya faɗi bayan ya faɗi sai ke musu ƙala la uhibbul afil ta kun haka ne shi yana son Allah na dindindin ya za a ce Allah ya fito kuma da safe ko ya fito lokaci karan an jima a neme shi an rasa falamma mara al qamara bazigan can kuma ya ga wata ya fito yace hada rabbi yanzu wannan ubangiji ne aka ce eh yanzu shine wannan abin da ake bauta ma kuma shi ya dace a bauta ma da watan ya je ya faɗi yake to gaskiya in har Allah bai shiryar da ni to zan kasance daga cikin mutane batattu falan mara al kubra falan mara ash-shamsa bazigatan san da ya ga rana ta fito sai yake musu qala hadha rabbi yanzu wannan ubangiji ne suka ce eh yace ka aiko unku ubangiji ne ubangijin yana da girma kuwa tunda rana ta fi wata ta fi tauraro girma da ranar ta je ta faɗi yace ka qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ni na barranta da abin da kuke na haɗa Allah da wani tunda na barranta ya lafi ce inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard ni na fuskantar da fuskata ba zan yadda in bauta ma kowa ba sai Allah da ya kagi sama da ƙasa sannan wa ma ana minal mushrikin kuma wannan shine maganar da mutanen Fir'auna suka faɗa min sanda aka zo aka yi sihiri bayan an yi sihiri da suka tashi cewa qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin annabi musa da harun yace amantu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra a yanzu na gano dabara ake wannan shine babban da ya koya muku sihiri daga ƙarshe daga cikin abin da suka faɗawa fir'auna inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sayr wallahu khairun wa abqa suka ce masa lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana ba yadda za a yi mu fifita ka akan abin da ya riga ya zo mana na hujja kuma mu fifita ka akan Allah wanda ya kaji halittar mu na ka faqad ma anta qadi duk abin da zaka hukunta akan mu a rayuwar duniya kai inna ma taqdi hadhihi al-hayati ad-dunya akai zaka yi hukunci akan mu ne a wannan rayuwar ta duniya suka faɗa ne wannan suka ainihi wasu koma to sai Allah ya ce masa aslim ka miƙa wuya zuwa gare ni ka yadda babu wanda za a bauta masa sai shi kaɗai sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah ta'ala ubangijin ainihin wato kai. wannan shine ainihin wato musulunci to bari mu ji irin wasiyar da ya kamata idan mutum yana da 'ya'ya in mutuwa ya rashin lafiya wata wasiya ya kamata yi ba laifi bane in kana da dukiya kai ta wasiya akan dukiyarka amma wata wasiya ce farko Allah ta'ala malamai sun ce kalman al-islamu a cikin ƙur'ani ta zo gurare daban-daban Allah ya yi magana akan al-islam kalman al-islam ta zo guri guda shida sannan kalman al na ta zo guri so goma sha biyar sannan al na ta zo so ashirin da ɗaya a cikin surori goma sha uku sannan kalman al-islam ko musulunci ko duk abin da yake da alaƙa da wannan malamai na tafsiri suka ce tana zuwa ne da ma'ana guda shida na ɗaya kalman al'islam a cikin alƙur'ani tana zuwa da ma'anar abin da ya shafi wato shi addinin kanshi shi yasa Allah ya ce inna addina inda Allahi al'islam ba wani addini a duniya in ba addinin musulunci ba duk addini da ka sani in dai ba addinin musulunci ba to bige ne jabu ne kuma mai yin shi addinin ya isa yadda ka san kuɗi ne ana kashewa sai wani sabon kuɗi ya fito sai gwamnati ta ce wancan kuɗin ya isa sai mutum ya ce bai daba shi ya kashe kuɗin da sai ka je wajen kashewa sannan za ka gane cewa ka samu matsala tukunna sannan na biyu akan yi amfani da kalman al-islam a cikin qur'ani ana nufin at-tauhid kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu sannan aka yi amfani da kalman al-islam ana nufin al-ikhlas yin abu dan Allah Allah ta'ala kamar yadda ya ce wa annabi Ibrahim aslim ya ce aslamtu li rabbil alamin sannan akan yi amfani da kalman al-islam ana nufin al-istislamu mi kauya zuwa ga Allah dan Allah ya ce wa lahu man fis samawati wa man fil ardi kullun lahu taw'an wa karhan duk wanda ke sama da ƙasa sai ya miƙa wuya zuwa ga Allah ko ya ki ko yana so malamai suka ce akwai miƙa wuya na shari'a akwai miƙa wuya na ainihin wato ɗabi'a jibilli yanzu musulmi yana zuwa ya je bayan gida ko baya yana yi kafiri yana zuwa ya je ko baya musulmi idan ya kiyaye ka'idan da shari'a ta ce je yi yayi yana da lada ko bai da shi yana da shi to amma wanda ba musulmi ba sai ya yi dole ko yana so ko baya so shine wannan tsau'an wa karhan sai ka sallama dole za ka gaji wannan abu ne wanda Allah ya yi shi ne to haka Allah ya hukunta ko kana so ko baka so sai ka sallama ma umarnin Allah haka da ka ci abinci ko kana so ko baka so sai ka sallama ma umarnin Allah ka ci abinci Wala hu man fis samawati man fil ardi taw'an wa karhan duk wanda ke sama da ƙasa ko ka ki ko ka so akwai umarnin da yake na Allah wanda yake jibilli ko kana so ko baka so sai ka bi sannan akwai al-iqrar fadar abu da baki kafin zuciya ta karba qalat al a'rabu na Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kenan aqarrtum bi lisanikum dan Allah ya ce walamma da al imanu fi qulubikum sannan Allah ta'ala yake cewa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad kalu kalimatal kufri wa kafaru da islamihim sun faɗi wata kalma ta kafarki bayan su da cewa su musulmi ne sannan Allah yake cewa wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahim ya yi wasiya ga 'ya'yan shi wa yaqub annabi yaqub ma ya yi wasiya ga 'ya'yan shi da ya tashi zai wasiya ya ce ya baniya ya ku 'ya'yana inna allaha astafa lakum ad-dina Allah ya zaɓan muku addini wani addini shine addinin musulunci fala tamutunna kada ku kuskura kar wanda ya kuskure ya mutu illa wa antum muslimuna fati yana turbatan musulunci dan haka sanda zaka mutu ka ta farko da za ka yi maɗanka cewa karka ya kuskura ya mutu ba akan tafarkin musulunci ba kuma ka tsara masa nabi kada ya kuskure ya mutu ba akan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba wannan musuluncin duk wanda ya ƙi shi billahi allazi sai ya da na sani tun daga ran da zai mutu fir'auna an zo an yi wa'azi an yi wa'azi an yi an yi Allah ya ce wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba duk abin da za a kawo na hujja da dalili an nuna mai ya karya ta yi kiyarda har ma saboda ta'addanci ya ta'addanci ce ma alimta na min ilahin gairi yace kuna maganin wani abun bauta ni fa ban san fa da wani abun bauta ba in ba ni ba fa da bala'i ya bala'i ya ce ma fa hashara fanada fa qala ana Ya a'la yace shine Allah babba in akwai wani Allah ma kasa yake da shi Allah yace fa akadahu Allah nakana al-akhirata wal ula sai muka kama shi da bala'i sakamakon wancan maganar ta farko da yi ma alimtu lakum min ilahin gairi da kuma wannan maganar da yi cewa ana rabbukum al'ala to da Allah ya tashi sai ya tura shi ruwa ga wanda yake cewa shi Allah ne ashe matsiyaci ko ruwa ma bai ba hatta idza adrakahu al-garaku sai da nitsewa na ruwa ya cin mai sanne ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce a la'ana yanzu kuma wa qad asaita qablu wa kunta min bayan da kayi ta'addanci an maka wa'azi an ce yi musulunci kaɗi da shi yasa duka annabawan Allah a su ta farko kamar yadda zamu karanta duka Allah ya kira su ya ce musu musulmi shi yasa annabi Sulaimanu da alhudahuda ya zo ya bashi labari bayan ya gama bashi labari yace sananzur asadaqata am kunta min al biki ta bi haza hadha fa alqih ilayhim thumma tawalla anhu fanzur madha yarji'un bayan ya je da wasiƙan ya jefa mata ta ɗauka cewa an jeho mata wani littafi wannan littafin innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim me ke cikin shi Allah ta'alu alayya wa atuni kar ku girman ka kai ku zo mun kuna musulmi kawai daga ƙarshe bayan ta musulunta me take ta qalat rabbi inni balamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin to duka wannan shi to ba mu da wani gata da wata tinkahu a duniya mu a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sai wannan musuluncin rike shi shine kemar mu watsi da shi kuma shine kaskancin mu wannan shine abu sannan Allah ta'ala yake cewa kuma wannan shine kiran da yake mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu ba sai yana kan tirba ta musulunci sannan Allah yake cewa an kuntum shuhada wannan malami wasu suka ce am istifham ne wasu kuma suka ce a'a bi ma'anan bal idrab ne kana ba mutum labari labari ya labari sai ka ce bar ma ga wani ma labari ana yi ana yi sai ka ce a'a ga wani ma Allah ya ce an kuntum shahada a a'a shin kuna halatta ne idan hadara ya aqubal maut a san da alamar mutuwa ya halatto ma annabi yaqub nan an yi amfani da alamar mutuwa sai aka ce mutuwar bi ma'ana alama ne don an ce hazar mau, alama ne don wanda yake cikin rashin lafiyar rashin lafiyar da ya yi tsanani sau da akan halatta masa da wani ba zai tashi ba to shin kuna halarci lokacin da alamomin mutuwa suka halatta mu annabi yaqo da ya tashi idan qala bani sai ya tare ayan shi ya tattara shi suna gefen shi tambayar farko da yawan sai masa mata Abu abuduna min ba'adi wa za ku bota mu a bayana kaga koda maganan gidaje da motoci da waye da waye zai shigo to ya zamanto wannan ita cewa ita ce farko wa za ku bauta ma bayana wace aƙida za ku rayu a ta bayana in na koma zuwa ga Allah a fara bayani ma ta abuduna min ba'ali me za ku bautawa a bayana wata amsa suka bayar qalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautawa Allahn da kake bautawa wa ilaha aba'ika kuma za mu bauta ma Allahn da iyayenka suka bautawa su ne wa Ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida abun bauta ne kwallon kwalkwaya ɗaya wanda ba shi da na biyu shi yasa yake lauka na fihi illallahu la da a ce alloli guda biyu ne a sama da ƙasa banda allan da muka sani kwaya ɗaya to da sama da ƙasan sun lalace sannan suka tsare masa ta'kidi suka ce wa nahnu lahu muslimuna kuma mu ga shi wannan allan masu miƙa wuya ne ta hanyar bauta masa shi kaɗai ba za mu haɗa shi da kowa ba wannan shine abin da ya fara musu tambaya kuma wannan shine amsar da suka fara ne suka bashi na haka duk wanda mutuwa ta halatto masa yana rashin lafiya ya tare a shi shi ma ya tambaye shi wa za ku bauta ya ji amsar da za su bashi sannan kuma akan wata hanya za ku bauta ma Allah in ka ji akwai kuskure kana kan gadon rashin lafiya sai ka amur bil ma'ruf wan nahi anil munkar sai ka gyara ka ce ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa kuma ku bauta ma Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to bayan Allah ya gama sai ce tilka ummatu wa'annan da ake magana wata jama'a ce kad khalata daga ta wuce laha ma kasaba duk abin da ta aikata na aiki yana wajenta dan haka manzon Allah ya ce wanda aikin shi bai ciyar da shi gaba ba kai dangantaka ka kai dan wani ne ba abin da zai tsina maka kuma larabawa suna cewa ba mutum bane wanda zai ce babana wane ne mutum shine wanda zai ce da kanka ni wane ne ko kuwa in san samu ne kai ka jama iyayenka daraja ba ka raɗi da daraja iyayenka ba to in a lahira aka je ba maganin wani babanka yana da daraja a'a wannan bata taso ba darajar babanka ba abin da za ta masu idan kai ka nemi darajar a duniya dan Allah ya ce wa da Ulmawa al-qist al za mu ɗaura ma'auni na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shai'a babu wata rai wadda za mu zalunce ta wani abu kuma koda misalin ƙwayar zarra ne Allah ya ce sai mun zo da ita kuma sai mun yi hisabi a kanta sannan Allah ya ce walakum ma kasabtum kuma abin da za ku yana wajen ku sannan wala tusaluna amma kanu ya amalun abin da wani yayi Allah ba zai tsaye da kai tambaye ka ba akan shi to shi yasa duk wanda yake da hankali kowa ya ta kan shi kawai dan yanzu matsalar da ke faruwa wani yana ganin shi yanzu matsalar shugabanci a Najeriya in ba shugabannin masu gyara ba shi ma ba zai gyara ba shi yana ganin uzuri ne a gaban Allah in an je matsalar su to matsalar shi ce a'a kowa ya ta kanshi kawai kai kai ta kanka duk abin da suka yi in an je gaban Allah Allah ba zai tambaye ka ba amma kai abin da kai Allah zai tambaye ka ko ba zai tambaye ka ba ka san fa akwai masu yin gulu cewa wai irin jin jikin da ake a ƙasar nan wai wani yana ganin ma idan mutum ya riga ya mutu a yanayin nan wai in an je lahira ba shi taji ma kawai kana zuwa za a ce to wuce to bari ka je ka rudu da wannan fatawar billahi ladhi ka je lahira ka ci duka sai yasa wasu abu hudu zai faru akwai wannan Allah ya masa gaman katar ya masa gyadar dogo da ta sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa ko ya ji daɗi a duniya kuma zai ji lahira ji daɗi Allah ka samu na daga ciki akwai wanda zai ɗan ji jiki a nan duniya amma ya je lahira rayuwa ce kyau to kaga wannan ma ko wannan ma Allah ya samu samu bi yadda rayuwar za ta marna in dai an samu dai can can an sha to ai shikenan ko akwai wanda zai ji daɗi a nan bi yadda ya kamata amma in an je lahira sai ya ci bugu wallahi to wani biyu zai yi ya cuya a duniya kuma ya cuya a lahira to kaga Allah ya tsare mu shi yasa al-Imam Fakhruddin Razi ya haɗu da wani mutum yana sanye da kaya domin jinin razi tafsirin shi yana nan mujalladi sama da wajen goma sha biyar an ce a zamanin su shi shine babban dan boko a garin shine babban mai kudin garin shine sarkin garin kuma shine malamin garin suka haɗu da wani mutum wani da yahudi ya ce annabinku ya ce fa aljanna kafare ce duniya kurkukun mumini ce kuma aljanna ce ya ce dan Allah yanzu ka kalli yadda kake ka kalli irin kayan da kake sa da irin daɗin da kake ji amma wai a ce wai nan kana cikin kurkuku ne ni kuma ka kalli jikin da nake a ce wai ina cikin sai ce baka fahimta ba ne abinda annabi ya faɗa gaskiya ne yace kaga da irin daɗin da nake ji a nan yace eh yace wallahi in an je lahira abinda Allah zai bani ba komai bane irin akan abinda na samu a nan yace kai kuma kaga jin jikin da kake yace eh. yace wallahi in an je lahira sai ka kwamma shiga ka dawo duniya ka ci gaba da zama haka saboda haka wannan shi lokaci yana yi mun faɗa a farkon karatunmu mun ce lallai muna buƙatar a yi adalci akwai takardu da aka ba mu daga hukuma cewa lallai kar a yi a takin ɗin a ƙidar wani to adalcin da muke so in an hana wasu ya kamata a hana kowa wannan shi ne adalcin da muke buƙata gwamnati ta yi amma in wasu za su yi a atakin ɗin a ƙidar wasu kuma a daidai lokacin a hana wasu su faɗa to lallai sai mu fahimci cewa wata doka ce da aka kirkire ta domin a amfani da ita akan wasu da wasu wannan shine kiran da muke so a yi a adalcin da muke so a yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk